assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna yi wa babban bakonmu wato pilot matukin jirgi kenan shigowa cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken bakon ajinmu a ah, pilot muna da 'yan wasu takaitattun tambayoyi da za mu yi maka game da rayuwarka da kuma abin da ka karanta amma kafin nan muna so mu ji cikakken sunanka da kuma inda aka haife ka masha Allah sunana kaftin aliyu babangida kuma an haife ni a wani gari da ake ce mishi kiru wanda karamar hukuma ce a jihar kano kiru local government an haife ni a ranar 25 ga watan satumba shekara 1986 ma'ana 25 ga watan september 1986 na'am to pilot da wani matakin karatu ka fara shin da na addini ka fara ko kuma da karatun boko masha Allah tambaya mai mahimmanci na taso a garin kiru kamar yadda na gaya muku don haka karatuna na firamare yadda kowa ya firamare irin ta gwamnati ita na yi daga firamare sai na tafi ta makaranta wanda mu ne ɗaliban farko da aka buɗe ta ana kiranta kiru ta hafizul qur'an tun daga js1 har zuwa ss3 ta hafiz na yi kuma ga waɗanda suka yi karatun ta hafiz sun san irin courses ɗin da muke yi eh, ba ma taɓa courses ɗin boko da yawa muna yin mathematics muna yin english sannan muna yin agric sannan muna yin social studies amma an ka ɗauko ragowar subject na turanci wanda suka shafi art ko science ba mu cika yin su ba sosai bayan na kammala karatuna na tafis daga nan na ga kwaɗayin in koma ɓangaren science sai na samu haɗin kai na iyayena suka yadda da tunanina kuma aka bani wani kwas na musamman a gida akan abin da ya shafi biology physics chemistry mathematics english na yi wannan karatu a gida na tsawon shekara daga nan sai na je na zana abin da ake kira private wa ek da ne wannan karatu na private wa ek na samu full credit wanda ya bani dama in shiga cikin karatun science a dama da ni bayan na fara karatu a jami'ar bayero Eh, na yi remedial a jami'ar bayero kuma a lokacin nan babban abin da nake so in karanta shine computer science a wannan lokacin ba don komai ba don bayan gama secondary school mahaifinmu yana son a ce at least muna da abin da ake kira skills acquisition wata sana'a da zaka koya sai kai ne business center inda ake koyan computer wannan sai ya sa sai na ji ina son in karanci abin da ya shafi harkar computer da na shigar ne gama remedial ina son a bani computer science ko kuma computer engineering sai ban samu ko ɗaya daga ciki ba a wannan shekarar saboda ina da deficiency na physics a lokacin da newa ek bani da physics amma an bani admission irrigational engineering na je zan karbi admission later sai shi staff ɗin da zai bani admission letter ya duba wa ek dina sai ga bani da physics ce ai kana da deficiency na physics na ce zan gyara in kawo ce a doka ce in ma na baka admission din nan ka gama registration za a zo screening za a za a sallame ka sai na haƙura da shekara ta zagayo na sake zuwa na sake zana wa ek a lokacin nan sai na samu 7 credit wannan 7 credit din ya bani daman na nemi admission a bani ko to kun san jarabawa ta Allah da ne jam sai jam ɗina ta zamana abin da na samu 179 minimum score kuma na biyu ke a wannan lokacin 180 sai na zo nitrous gashi ina da wa'ek ga mark ɗina bai kai ba a daidai wani lokacin kuma akwai malamai waɗanda suke bani shawara sai wani dr isa garba shine subdin na faculty of technology yana kuma part-time a KUT sai ce zo ka tafi KUT ce good na tafi KUT KUT suka bani mechanical engineering to tun da ni a ra'ayina computer science nake so na ko computer engineering su kuma a lokacin nan ba sa yi na karɓa ne don in zauna haka kawai so na fara sai na ga ni fa ba layi na kenan ba sai na dawo biyu ke na zo ne wani kwas da ake kira cisco networking kwas ne wa'anda duk suke harkar it sun san me cisco na yi cisco daga nan sai na tafi informatics na je na fara informatics ita ma to ana wannan sai aka samu canjin yanayin gaba ɗaya ma na samu damar in bar ƙasar daga nan sai na tafi kahira ma'ana egypt na tafi cairo da na je cairo a zuwa na na farko sai na samu kwas ɗin da nake bukata computer science sannan kuma a daidai wannan lokacin na haɗa karatun biyu na shiga azahar kuma na je ne abin da ake kira olum wanda za ku iya ce masa remedial a matakin mu na najeriya share fage sannan na shiga kulliyar shari'a ne turmil awal turmil sani to mahaifina yana da nashi burin a kaina abin da yake so na ko na yi shi so yake in zama likita still duk wannan faɗi tashin bai haƙura ba sai sake tuntuɓa ta ba zan haƙura in koma in karatun likitanci ba sai na ce masa baba ba wai ba na son in bi umarninka ba ne ba amma akwai matsala ce me matsala na ce ni abin da nake bukata me na fahimta in yi bayani ba me na haddace ba karatun likitanci kuma haddace ce haka ne na ce to kan mu samu matsala da kai in zo ba dan ba zan iya ba sai dan ba za su karɓi abin da na fahimta ba ni kuma shi zan ba su sai ce to me zai hana ka zo ka je kai pilot na ce a wannan ba matsala zan iya ya ce min to ina ganin in nemi admission in koma in karanci tukin jirgin sama wannan shi wani duk matukin jirgin sama shi ake kira pilot akwai makarantar koyon tukin jirgi a cairo ana kiranta egyptian aviation academy na jin an buɗe ta tun 1936 in ban manta ba na je na nemo admission suka bani admission abin da zai baku mamaki wanda zai karanci pilot ko da science yayi ko art yayi ko arabic yayi duk za su bashi admission domin course ne mai zaman kansa yana da alaƙa da geography yana da alaƙa da mathematics to amma ma damar a wanda ya arabic ya yi mathematics ya yi english yana da su a result sa sannan yana da other three credits ma'ana five credit ya cancanci ya karatun pilot so wannan yasa aka bani admission na shiga na fara karatu to abin da zai baku mamaki shi karatu sa kai ne da kuma ka yadda da kanka abin da ka zo yi kana son shi za ka iya a ajinmu ban fi wannan adadin naku ba domin karatu ne wanda sai wanda yake da gata zai iya ko wanda Allah ya rubuta zai yi gwamnati ta ɗauki nauyinsa to Allah ya rubuta mahaifina Alhaji Rabi Ali Kiru shi ya ɗauki nauyina ajinmu ni ne kusan a level na hankali na ɗin na ɗan ɗara su domin na taho daga nesa yawancinsu kuma duk 'ya'yan ƙasashen larabawa ne sai muka za ka yi karatun pilot za ka fara da ground school ne ma'ana za a koya maka abin a littafi kafin ka je ka fara yin shi practically bayan mun gama karatun littafi mun koma practically sai ya zama duk na fi su kokarin flying dandanan na na ƙarar da hours dina na tuka jirgi awa 40 ne 40 hours wanda karatun matakin farko da zaka fara zaka fara da private pilot license. ppl idan kai ppl ka gama sannan kai ir ir kuma ana nufin instrument rating ma'ana ka fara karatu da ya shafi na'urori waɗanda suke da alaƙa da tuka jirgi in kai ir sannan sai ka zo kai cpl commercial pilot license to lokacin da na gama ppl duk sa'annina sun shagala da karatun ba su ma kai ko ina ba ni kuma na gama na zo na ce to i'm ready in fara ir sai aka ce sai in jira yan uwana su kammala na ce a ni ba zama na zo yi ba karatu na zo yi sai shugaban makaranta ya ce to rubuta undertaking cewa na yadda don ce musu ne to ku bani dama ne self study ma'ana na je na ɗauki tiyorin nan na yi shi da kaina ba tare da na shiga aji ba in zo a yi min jarabawa da na ci jarabawa zan koma field zan koma airport in ci gaba da flying ya ce to sai dai rubuta a rubuce saboda ita jarabawan mu ba jarabawa ce yadda kuka fahimce ta ba cewar 40 mark shine grade a'a minimum mark a duk jarabawa pilot 70 mark ne shine minimum akwai jaraba da so ake kace 100% a to ai dole ya zama haka sama fa zaka tashi da al'umma dubunnai kila akwai shugaban kasa akwai mahaddacin alkur'ani akwai shehin malami idan baka san yadda zaka yi aikin ne da ya kamata ba ai akwai ganganci so karatu ne da yake buƙatar sai ka san shi daga alifin zuwa ya'un from a to z na rubuta na ce na yadda zan je ne karatun self study in zo in shiga jarabawa in na in na rubuta jarabawa na faɗi sai na biya kuɗi zan sake yi a wancan lokacin kuɗin nan ya kai dala ɗari 250 na je ne self study abin da ya kamata in a aji ne sai mun yi wata biyu amma na je ne sati biyu na dawo na ce I'm ready ai min jaraba aka bani dama na zauna na zana jarabawa na ci sai ya zamto akwai abin da ake kira dif'a da larabci ma'ana sashin ɗinmu ni ina session 49 ne amma muna da 48 yayyenmu muna da 47 sakamakon hamasar da nuna da kuma mai da hankali na sai na dawo ne joinin da 47 yayyena na zo na kama flying na ci gaba da tuka jirgi an takaice muku dai a takaice na kammala karatu na na baro kasar da wajen wata hudu sa'anni na da muka shiga makarantar suna can ba su gama ba saboda mai da kai mai da hankali kuma a tarihin wannan makaranta ina jin ba wanda ya taba yin paper presentation na wani abu amma ni na yi abin da ake kira report na cross country in aka ce cross country ma'ana mutum ya tuka jirgi daga departure zuwa final destination duk abubuwan da yake bukata na pilot zai yi step by step haka na rubuta shi ne paper presentation tare da wasu bayanai na a lokacin don akwai technology na ana tunanin za a yi jirgi mai 3D kun san 3D ma'ana jirgi mara window kana zaune za ka kalli nan fayau-fayau ma'ana mulmulalle mai gilas shine 3D ko kuka ji ana 3D ai abin da zai baka surar kamar zahiri kake gani to za a yi aircraft mai 3D wanda za kana zaune za ka hangi ƙasa za ka hangi gefe za ka hangi sama a fili kamar kana waje to kusan abin da na yi a wancan lokacin kenan certificate ɗin da na samu a wannan lokacin na samu ppl private pilot license kila zan iya tambaya ku ko ku wani zai tambaya a kai sannan commercial pilot license da atpl ma'ana airman transport pilot lesson wannan shine ƙololuwan lasin da zamu mallaka a matsayinmu na pilot in ka mallaki wannan to duk abin da za ka yi karatu ne na ya za ka tuka wannan jirgin domin jirgi ba kamar mota yake ba kowane jirgi tsarin tuka shi daban sai ka je ka yi shi type typewriting kuma shine ka yi at least three landing three take off. a irin wannan jirgin a makaranta a baka a jikin lasin ɗinka a sa maka cewa ka yi typewriting wannan jirgin ya sha bamban da wannan shi ma in za ka yi wannan sai ka je ka yi typewriting nashi to nan a takaice shine tarihin gwagwarmayar karatuna mai tambaya na gaba kaftin mun pilot duk bayan 'yan lokuta sai ya je ya sabunta certificate ɗin shi to shin kai ma lokacin da aka ce maka je ka sabunta Ka taɓa jin wata fargaba a zuciyarka da za ka ji irin za a samu matsala a wurin sabunta certificate ɗin naka? Tambaya mai mahimmanci. Kwarai kuwa, duk pilot sai ya zama abin da ake kira 100% fit. Ma'ana lafiyayye, yana da lafiya ta gani, sa sakalau yake, yana da lafiya ta kunne, kunnensa yana ji yana da lafiya ta gabbai yana da lafiya ta dukkan sassan jikinsa domin amana za a ba shi ta rayuka za a ɗau amana ne a bawa mara lafiya ba zai yiwu ba to kafin ma ka fara karatu sai ka je an muka medical check-up a wannan medical check-up ɗin dole za ka ji faɗuwar gaba domin a lokacin ina can gadona kusa da laptop yake laptop din nan za ta iya wata shida ban ko hibernating ɗinta ba saboda haka na tara radiation a kaina da yawa wanda akwai wani scanning da ake mana za a saka kanka a cikin ƙwarya in aka saka shi da haske sai a baka wani abu kamar mouse da kuke gani na kwamfuta sai a ce maka duk abin da ka gani ka matsa saboda haka za a riga nuna maka abu tiny a cikinsa da angle ɗinka 180 digiri da sama da ƙasa kane kana matsa wani zai ta matsa iska ma'ana idansa akwai datti to kun san mu Najeriya kafin na tafi na hau babur ido na akwai datti da ne na man matsa iska da yawa sai da aka sa min magani a ido na aka wanke shi aka sa ni na rufe shi na wajen 2 hours na bude sannan aka sake sa min wannan abin sannan aka ce eh yanzu ba datti a idanka ban samu matsala da kunne ba domin shi ma za a sa maka wani abu kamar earphone a dinga maka sauti tun kana ji har ana ta rage shi don a san karfin jinka domin pilot yana amfani da all five sense organs dinsa me five sense organs five sense organs na pilot menene su ido daya kunne biyu hanci uku harshe hudu to duka wa'annan pilot yana amfani da su domin zai yi communicating da ma'aikatan da suke ƙasa muna kiransu ground controllers zai communicating da su kun ga kunne ne zai ji sannan saƙonmu na pilot za a faɗa daga ƙasa in kunnenka ya ji bakinka sai ya maimaita abin da ka ya ji don su tabbatar saƙon da aka faɗa shi ka ji kuma ka maimaita shi don haka kun ga baki zai aiki sannan ido shi yake gani shi yake ganin giragizai shi yake ganin duk halittun da Allah ya zuba a sama pilot yana ganin ayoyin Allah da yawa waɗanda suke hawa jirgi su ma suna ganin wanda suka gani saboda haka akwai buƙatar da ya ga abu ya gane menene lokacin da muke bari mai da ku tambayar san ci gaba da bashi ansa wannan share fage ne muku akan wancan a cikin abubuwan da aka yi mana na ɗaukan karatu an mana wani abu kamar permutation permutation shine a watso maka hotuna kamar guda goma sai a ɗauki sai a watso kamar guda hamsin a ce zaɓo goman nan da ka gani kuma bai fi ka gansa a sakan biyar ba so ake a gane kaifin rike abinka in ka gani ko a watso numbers irin kamar namban wayata sai a watso ta sai a ɗauke sai a zubo lambobi a ce yi selectin lambobin nan da ka gani to duk wannan suna cikin jarabawoyin da aka yi mana to a wancan lokacin da aka zo aka ga radiation a kaina cewa aka yi in je in samu sati ɗaya ina bacci alal aƙalli 12 hours sannan in ajiye kwamfutan nan in daina waya domin da waya da duk wani abu na electrics inda yana kusa da kai radiation ɗinsu yana tasiri a kwakwalwa sai na zo ne wannan sati biyu ma na sannan na koma na je ana duba sai aka ce to yanzu am fit to flight ma'ana lafiya ta ta zan iya tuka jirgi amma a wancan lokacin da radiation yi min yawa ba za a yi ba kenan ana son pilot ya zama mutum na tsatse bai tara wa kanshi fireja ba sannan kuma yana samun bacci isasshe domin akwai ran da za mu fito za mu hau jirgi ni da kaftin ɗina da an faɗi saƙo maimaitawar da zan yi zai gane cewa natsuwa ta bata cika ba ko kuma idan an bani instruction instruction din may maybe throttle zan taba ko pedal zan taba ko yoke ko trimmer sai na kai hannu kan abin da ba shi aka faɗa ba sai ya riƙen hannuna sai ya ji ya ce min awa nawa kai bacci yau sai in shiru ya ce awa nawa kai bacci yau in dai pilot ya bacci ƙasa da awa takwas to ko ku a zahiri in dare ya dare ka raba dare ba kai bacci ba kuma ka tashi da sassafe za ka ga kazar-kazar ɗinka ba daidai yake da wanda ya kwanta bacci da wuri ya samu isasshen bacci ba to haka ma pilot to don haka dai interview da za a yi ta pilot tana da alaka da dukkan harkokin jikin ɗan adam har da ciki za a yi scanning cikin da komai in an taɓe maka x-ray za a duba x-ray nan in yana da matsala da pilot ba za ka yi ba ballantana abin da ya shafi ido da kunne da baki kun san sune ne a wali ma ya ji buko masha Allah pilot shin akwai wani yare da matukan jirgi suke amfani da shi ko yare ne da kawai irin na gida masha Allah tambaya mai muhimmanci akwai abin da muke kira aviation language ma'ana yaren matuƙa jirgin sama domin tun da communication ne za ka yi a matsayinka na pilot kuma ɗan afirka zai iya tafiya asia zai iya tafiya europe zai iya tafiya ƙasar larabawa to akwai bambanci na yare yadda ba indiya zai turanci ba haka ɗan afirka yake ba ba haka ɗan sin ɗan asia yake ba ba haka ba turan gaske yake ba haka ba larabe yake ba to in aka ce communication za a yi kuma abu ne da yake da takaitaccen lokaci duk abin da da yake yi a takaice yake yana amfani da time don haka muna da yare sunan shi aviation language a yarenmu ba wai yadda nake maka wannan bayanan haka yake ba a wasu abubuwa ne muhimmai da aka ware maka aviation language misali idan zan faɗi sunanka ahmad a aviation language ba ahmad zan ce ba kawai in zan faɗi sunanka a'a latest ɗin muna da kalmomi da aka yi representing ɗinsu da su misali a a yarenmu alfa kenan saboda communication h a yarenmu hotel kenan saboda communication m a yarenmu mai kenan d a yarenmu delta kenan so idan ina son in kira ahmad ba zan ce ahmad ba sai ce a alfa hotel mike alfa delta so kaga kwalwa ce take aiki shi ina faɗin haka ya san shi yanzu kai umar idan zan faɗa sai da ce uniform mike alfa romeo so haka yaranmu yake haka nambobi ba 1 2 3 4 5 a'a 1 muna kiranta da 1 2 muna kiranta da 2 3 muna kiranta 3 4 muna kiranta 4 saboda abu ne na communication kaga duk wanda na ce 4 zai gane 4 nake nufi don ya gane 5-5 take 6-6 7-7 8-8 9-9r saboda so kake ya gane saboda yarenmu yana dilin da rubutu lokacin da kake bani instruction ina rubuta ka ce in descending altitude kaza heading kaza velocity duk zan maza in rubuta to lokacin da kake gaya min da wa'annan harfan kake gaya min in sunan jirgin ka aliyu ba zan ce aliyu ba sai dan ce alfa lima india yanki uniform ka san da kai nake kuma yaran mun ana communicating ba sirri kowa na wanda yake eriyar yana ji saboda yadda kuka ga cikin ajin nan to haka jiragen da suke area nan suna jin communicating da ake yi don haka bature ne kai ba Larabe ne kai ba indiya ne kai yaran mu daya aviation language mai tambaya ta gaba Pilot muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. muna cikin tambayoyi amma lokaci ba zai bamu dama mu karasa muna da wasu tambayoyin mayin Allah yadda za mu gaito pilot a shirinmu na gaba. Muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Amin amin ni ma na gode sosai kuma ina fatan watan wata rana in ji ana cewa kaftin Fatima ko kaftin Asma'u ko kaftin Muhammad ko kaftin Aminu ko kaftin mahmud kowane irin karatu na duniya abin da yake bukata interest kana so ka sa kanka za ka yi wannan shine pilot ba karatu ne mai wahala ba amma karatu ne da sai ka dage ka mai da kai za ka yi shi na gaya muku result mu babu wai merit ko pass ko distinction a'a kawai pilot pilot wannan shine Allah ya samu dace ni ma na gode muku السلام عليكم سننا امين شعيب gaskiya na ji daɗi sosai da gayyato mana wannan pilot ɗin da aka yi don ya ilmantar da mu sosai mun ƙaru sosai da muka da ya bamu sannan muna godiya ga afirka tv wadda ita ce ta shirya wannan shirin da fatan allah ya saka musu da alkhairi mun gode sunana sha hanafi gaskiya muna godiya sosai da afirka tv ta ɗauno wannan shirin ma'an ajinmu sannan kuma da malamin da aka gayyato da pilot ɗin da aka gayyato muna shi ma muna mai godiya sosai saboda bayanan da ya muna da kuma kara mana haske da akan al'amuran duniya muna godiya sosai allah ya saka da kai yawa pilot ah, ah, yanayin yadda jirgi yake tashi yadda muke gani idan zai tashi yakan yi baya sai ya taho da gudu adadin kilomita nawa yake yi kuma sannan me dalilin wannan gudun da yake to masha Allah na ji ka ce yakan yi baya jirgi bai taɓa rubas ba sai dai a yi mishi shi gaba yake always pilot shin wani kalan mai jirgi ke amfani da shi jirgi mansa ba irin man mota ba ne wani yana zuwa da biyu yana zuwa da ɗaya sannan akwai na second in command akwai na first in command yadda kaga wannan seat din duk abin da yake nan akwai shi a nan ga pedals tan wanda kuke amfani da su da kafa su ba takasa kasa ake tare ba haka suke tafiya mm-hmm.